a gaskiya taimakon da kungiyar lafiya ta yi ta yi niyya ko kuma har ta riga ta fara ma bawa najeriya suna da dama na farko dai akwai taimako na karfafar kwarin gwiwa ta aiko da sako kuma ta gaya minista sun tattauna baka da baka tare da shi cewa abin da ministan najeriya da kuma gwamnatin najeriya ta yi an yi rawar gani domin kasashen da suke kewaye da mu da hankalinsu ya tashi eh. yadda najeriya ta fuskanci al'amarin aka fito aka bayyana da sarari sannan kuma aka ɗauki matakai wajen matakai kashi mataki kashi biyar wanda daga na farkon ma an riga an fara aiwatar da shi aka kuma fito da tsarin matakan da za a ɗauka a gaba wannan ya ba mutane ƙwarin gwiwa saboda haka hukumar lafiya ta jaddada farin cikin da cewa najeriya duk da ike an samu ci baya amma kuma an kyawar gani sannan aka yi ƙididdiga iya adadin allurar rigakafi da ɗigo da na allura da na ɗiga a baki wanda ake bukata ana bukatar akalla ɗigo miliyan ɗari uku yan watanni uku. Hmm. To ƙungiyar lafiyar ne za ta bayar da wannan allura miliyan uku kace da ake nema ita ƙungiyar lafiyar ne za ta bayar? eh miliyan ɗari uku ba miliyan uku ba ah, kuma wannan hukuma a matsalar da ake ciki yanzu gaba ɗaya a duniya akwai akwai wato karancin wannan digon saboda an canza tsarin kasashe yadda ake ba da shi saboda haka masu masu wato eh, kamfanonin da suke yin wannan magani hmm. sun rage sun rage yawansa a duniya saboda haka hukumar lafiya ta ce za ta ba da gudunmawa duk inda yake a duniya za a tattaro na kasashe a kawo gudunmu a maza a gama domin idan ba a haka ba za a samu cikas eh. domin abin da ake da shi a ƙasa nan da eh. wata uku tsugo miliyan miliyan ɗari ne ake da shi ba zai isa ba kasashen nan guda biyar da aka shata za su yi wannan sabon tsari suna bukatar miliyan ɗari uku to wannan shi ne ɗaya daga gudunmuwar da ta bayar sannan an aiko masana da suka fara zuwa za su fara taimako To kafin mu ci gaba wannan taimako na allura ko kuma digon rigakafin ciwon shan ina din da za a bayar miliyan ɗari uku nan an da ta da lokaci da za a samu ko kuwa? Eh, a miliyan ɗari ba a kwana ɗaya ba ne a nan da wata uku zuwa biyar ne ake buƙatar sa zuwa ƙarshen shekara. To wannan shine taimakon da ta bayar kuma ta yaba wa najeriya da ta riga ta fara fitar da kuɗin da za a yi wannan aiki saboda haka ta yi kira ga cewa a zo a kawo agaji don ko a yau ma akwai ƙasashe da kuma hukumomi da suka ce za su ba najeriya agaji za kuma su ba ƙasashen da suke kewaye da najeriya agaji amma kuma sun faɗi cewa wannan taimako da za su yi najeriya ta ƙara ba su dalilin ƙwarin gwiwar su ma su taimaka saboda abin yana faruwa najeriya ta fitar da kudinta da cikin gida wannan ya nuna cewa inda gaske ake ana yaki da wannan kwayar cuta kun san polio abai da kyau bare alaka na na yake ruku yara ma allah ubangi ka raba mu da ciwon polio waye yaran muke kira ko ba da ɗayan ko ga likita domin dandare jakahi.